Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan rana ta Alhamis 17 ga watan Maris na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Gwamnatin kasar Ghana ta ce tana cikin shirin ko kwana sakamakon harin da aka kai wa makwabciyarta kasar Ivory Coast. gwamnatin kasar miyama mai jiran gado ta fitar da jadawalin mulkinta ciki ko hadda ma'aikatar zai kula da harkokin al'adu wata kungiya mai gudanar da bincike karkashin mujallar da ake kira turanci economic intelligence unit da ke kasar birtaniya ta bayyana kasancewar dan takarar shugaban kasar amurka a karkashin tuta jam'iyyar republican donald trump a matsayin wata babban barazana ga duniya A shirin namu na yanzu za ku ji kiraye-kirayen da wasu 'yan gudun hijira suka yi na akan wato akan kasafin kudaden da aka ce an ware don mai da su garuruwansu inda rikicin Boko Haram ya daidaita. Bayan haka za ku ji rahoto akan kokarin da gwamnatin jihar Bauchi ke ci gaba da yi wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. Za kuma ku ji cewa a yau ne wa'adin 'yan majalisar Nijar ke cika bayan shekaru biyar da suka kwashe suna aiki. Muna kuma ɗauke da shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kawo, amma yanzu ga labaran duniya. Mawasare tare da sallama. Gwamnatin kasar Ghana ta ce tana cikin shirin kota kwana sakamakon harin da aka kai wa makwabciyarta ta kasar Ivory Coast manya manyan jami'an tsaron kasar ne suka ce sakamakon bayanan sirrin da suka tattara ya nuna cewa ƙasar tana fuskantar barazanar ta'addanci shugabannin jami'an tsaron sun bayyana hakan ne jiya laraba jim kaɗan bayan sun gama ganawa da shugaba john mahama akan shirin da suke yi na tunkaran wannan babban kalubale da ke gabansu a cikin sanarwar da suka bayar sun buƙaci 'yan ƙasar ta gana da su kula da su kuma su kai rahotanni na duk wani abu da suka gani kusa da su da suke kwankwanto a kansa wannan dai shine karo na farko da wata ƙasar afirka ta yamma za ta zauna cikin shirin ko ta kwana idan ba a manta ba a cikin watan nuwamba bara ne kungiyar alkaida ta kai hari a wasu hotel-hotel da ke kasashen mal da baki na faso wato babban birnin biranen kasar bamako ga wagadugu sai kuma wanda a suka kai a gaban teku inda mutane ke wanka irin na shakatawa to sai dai duk da cewa da gwamnati tana cikin shiri amma har yanzu wasu 'yan kasar ta gana na cewa anya gwamnati da gaske take yi kuwa Gwamnatin ƙasar Myanmar mai jiran gado ta fitar da jadawalin mulkinta ciki ko har ma'aikatar da za ta kula da harkokin al'adu domin kawo ƙarshen tashin-tashinar da ƙasar ke fama da ita na wasu ƙabilu. Sabon shugaban ƙasar Tenkyo mai jiran gado yanzu haka ya mika wannan sabon tsarin na yadda zai gudanar da gwamnatinsa ga majalisar dokokin ƙasar wadda ita kuma ta keɓe gobe jama'a domin yin muhawara a kai. Cikin sabon tsarin har ma'aikatar da za ta kula da harkokin al'umma, kana za a rage dogon tsaikon da ake samu wajen gudanar da ayyukan gwamnati na yau da kullum. wadda tsohuwar gwamnatin mulkin soja ta bari kana gwamnatin wadda take da ministoci 36 za a rage zuwa 21 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wata kungiya mai gudanar da bincike karkashin mujallar da ake kira turanci economic intelligence unit da ke kasar birtaniya ta bayyana kasancewar dan takarar shugaban kasar amurka a karkashin tutar jam'iyyar republican donald trump a matsayin wani babban barazana na shidda da ka iya fuskantar duniya wanda aka alakanta shi da ta'addanci da kuma lalata arzikin duniya a cikin jerin waɗanda kungiyar ta zayyana a matsayin waɗanda suke da haɗari a duniya sun hada da tattalin arzikin kasar china da ke tafiyar hawainiya a matsayin na farko sai kuma rawar da kasar rasha ta taka a syria da ukraine wanda wannan ya haifar da yakin ruwan sanyi sai batun bashi da ke nasaba da wasu kasuwannin duniya kana akwai batun rudanin da ya kunno kai a cikin kungiyar tarayyar turai sai dai kungiyar ta ce ba ta sa ran donald trump ya nasara a zaben na watan nuwamba amma kuma alamu na nuna cewa yana iya samun nasara wanda ce idan hakan ya samu to ba shakka akwai haɗari wasu daga cikin hujjojin da ƙungiyar kungiyar ta kafa ko su ne yadda yake su kan batun kasuwanci ba da tsangwama ba tare da ganin an kashe yan uwan waɗanda aka samu da hannu a duk abin da ya shafi ta'addanci sai kuma batun marawa wata kungiya ta ƙasar siriya baya Tsakanin yau da gobe ne ake sa ran kungiyar tarayyar Turai ta kammala batun da ya shafi 'yan gudun hijira tsakaninta da ƙasar Turkiyya a wani taron kwanaki biyu da kungiyar za ta yi a birnin Brussels. Ɗaya daga cikin ajandar taron shine batun mayar da 'yan gudun hijira zuwa ƙasarsa ta Turkiyya, wanda wannan yana nufin tsotsa ɗan abin da ƙasar take da shi. haka kuma kungiyar ta ce duk wani dan gudun hijira da kasar turkiyya ta karba ba bisa ka'ida ba to kungiyar za ta karbi dan gudun hijira guda na kasar siriya da ke kasar turkiyya kungiyar ta ce za ta karbi akalla 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu saba'in ta ce kuma dukansu za a sake masu matsugunai a kasashen yammacin turai kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ce za ta ɗauki alhakin kula da wannan aikin shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce duk da janyewar da sojojin kasarsa suka yi a bakin daga na kasar syria idan bukatar komawa sojoji bakin dagan ya taso za a yi hakan shugaban yana magana ne sa'in da yake baiwa sojojin kasar na rasha lambar yabo waɗanda suka yi yaƙi a kasar ta syria putin ya ce bai son a ce shi ne ya sake tada tashin tashina ya ce amma fa yana fata mahukuntan kasar na siriya da ma masu adawa da shugaba bashar al-assad su yi amfani da hankalinsu domin ganin sun cimma matsaya da shi da shi shugaban nasu babban kwamandan sojan sama na kasar ta rasha ya ce janye sojojin sama da ke kasar ta siriya za a kammala shi ne a cikin sati biyu zuwa uku amurka ta kayyade cewa kasar ta rasha tana da sojoji da yawan shekai dubu uku zuwa dubu shida a siriya yayin da rashin ke cewa sojoji dubu ɗaya ne za su ci gaba da kasancewa a ƙasar ta siriya To madalla yanzu haka dai al'ummomin wato al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa sun fara mai da martani game da kasafin kuɗi naira biliyan goma da majalisar ƙasa ta ware domin mai da 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya shafa a jihohin adamawa da borno da kuma yobe al'ummomin dai na kira da a yi adalci wajen yin abin da ya dace don taimakawa rayuwarsu ga Majalisar Dattawan Najeriya ce ma ta ware naira biliyan goma cikin kasafin kudin bana domin mai da al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa zuwa garuruwan su da dakarun Najeriya suka kwato a jihohin Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe gabanin zuwan aikin gidauniyar sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da za a yi nan gaba. Za a ma dai amfani da kudaden ne domin sake tsugunar da waɗanda ke komawan yayin da su kuwa al'ummomin ma ke kira da a sa ido game da yadda za a raba musu kudaden kamar yadda waɗannan 'yan gudun hijiran ke cewa sunan ibrahim made mun ji an yi taimakon ware kuɗi domin masu gudun hijira to kyau shi idan an tabbatar waɗanda aka yi musu barna kamar shaguna gidaje sai a ba su wannan kuɗi wanda zai gyara gidan shi da shi ya gyara wanda zai yi ɗan tattali da shi a shagun sai sai ya yi tattali shagunsa kada ce a an ba da kuɗi ba a bayar kaza kaza a zo a rubuta a gida a je falo a je a ba da kuɗi wani ya sa aljihun ya fita ya tafi suna na ladi andraus to mu muna so dai da yawa a muna so a yi musu makaranta don wasu maza suna makaranta gashi nan ba za su samu musu yi makaranta ba wasu kuma da suna aikin gwamnati gashi nan kuma ba za su yi bukatan kansu muna so a ta mana wannan mu je mu koma gida mu yi wannan bukatu kowa da kowa a gida to sai dai kuma fa yayin da majalisar dattawan ke wannan shiri bisa hujjar cewa sojojin Najeriya sun yantar da garuruwan da a baya ke hannun yan miniga masu tada kere baya wanda daga cikin al'ummomin yankin Micika na maganin fa batun da gyara sunana ko jijikowa ne mu a yanda muke zama mincika har yanzu akwai ɗarɗar nan da kilomita goma sha biyar dai muna ji labari ana kashe kashe mutane ana ɗiba dabbobi eh, jami'ai tsoro suna ɗan janyewa ba su zama a minci kaɗin kuma yanzu rukuna dai a kara tura mana jami'ai tsoro saboda mu ma mu samu kwanciyar hankali wannan lamari na ma zuwa ne yayin da jihar adamawa kanta ke bashirin karɓar wasu 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar kamar su kusan dubu hamsin da shida batun da ko gwamnan jihar sanato muhammadu bindo umaru jibrila ke facewa ma dole ne a tallafa musu zan je abuja za mu mitin da world bank da kuma Eh, gwamnoni guda biyu da ni kenan mu uku eh, adamawa da yobe da borno a kan yadda za a zo a fara wayannan ayyukan mutane dubu hamsin da shida gari ne ga baki daya eh, muna roƙo ma mutanen gari su ƙara haguri da abubuwan da yake faruwa in sha Allah ba daɗewa ba wayan abubuwan duk za su kare domin kullum akan zo ana assessment kuma yanzu an gama wanda kwamiti ne aka nada wanda ty dan juma shine chairman din mu tabbata yadda za a fara ayyuka yanzu komai ya kare kawai aiki ne za a fara yi yanzu a giggera hanyoyi a giggera makarantu da asibiti duk wayan abubuwan da aka lalata ba da dadewa ba za a fara wani abu Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnatin jihar Bauchi ita ma ta nemi taimakon rundunar sojan saman Najeriya a kokarin da take yi na kakkaba dan abin da ya rage na 'yan Boko Haram. Ga karin bayani daga Hassan Maina Kaina. Daɗa ko bayan jihohin Borno, Yobe da Adamawa, ita ma jihar Bauchi ta yi fama da hare-haren 'yan bindigar Boko Haram ko a baya kaɗan ma an yi ta bada labarun wasu dasussukan da ake zargin 'yan Boko Haram na fakewa a ciki. Akan haka na tuntuɓi gwamnan jihar ta Bauchi barista MA Abubakar ko me ake ciki a halin yanzu? Mun yi wani shiri na sirri na musamman wanda ya baiwa sojojin Najeriya dama suka shiga waɗannan dazuzzuka bugu da ƙari kuma a sati biyu da suka wuce na nemi taimako daga rundunar sojan sama ta najeriya wanda suna da wani jirgin saman su mai na'ura na musamman wanda yakan zaga yana sama dukkan abin da ke ƙasa zai gani sun tafi waɗannan dazuzzuka duk da ake ikirarin cewa akwai ire-iren waɗannan sansanin sun je sun zaga sun duba sun tabbatar mana cewa babu irin waɗannan sansani to kuma sojojin ƙasar mu ma su ma sun shishiga mun daɗe da fara wannan da yake abu ne wanda ba komai bane zaka faɗe shi a fili lokacin da ake buƙatar a ire-iren wayannan abubuwa cikin sirri ake yin su amma ya zuwa yau babu wani sansani mai ɗaga hankali na 'yan kungiyar boko haram to sai dai kuma a baya an sha samun wasu 'yan bindiga sukan je makarantun gwamnati su ko harba malamai su yanka yara a yanzu ya al'amarin wannan irin abu a karamar hukuma ɗaya ne a makarantar secondary school ta yana wanda wannan ya faru ne kusan shekara uku da suka wuce daga wannan lokacin ya zuwa yanzu alhamdulillah ba mu sake samun irin wannan barista ma abubakar gwamnan jihar bauchi hafsan sojan saman najeriya mai murabus aliko yan rashid harun ya ce ko da yake leken asiri ta hanyar jirgin sama irin da sojoji na da amfani amma a kara da neman bayanan sirri ta hannun jama'a yana da tasiri sosai amma abin da nake so in gaya maka cewa ba abin da is reliable kamar human intelligence ba dan mutum akwai inda zai shiga wannan kuma shi drone din akwai ma inda ba zai dauka ba saboda in ka duba a sama yake kuma akwai wasu sunkuna sunkunan jejin da shi wannan baya da station din da ya dauko abubuwan da suke cikin wannan jeji Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a matsala. A gaida Hassan mai na kaina. A yau ne aka zo ga ƙarshen wa'adin 'yan majalisar dokokin ƙasar Nijar na shekaru biyar, kuma 'yan siyasa sun tofa albarkacin bakinsu game da ayyukan da 'yan majalisar suka yi na tsawon shekaru biyar ɗin da suka gabata. ga rahoton haruna mamman bako a yau da safe jama'a suna ci gaba da yin furci game da ƙarshen wannan wa'adin na tsohon 'yan majalisun inda bangaren masu mulki ake yabo da guda game da ayyukan da waɗannan 'yan majalisun suka sha a tsawon wannan lokacin kamar da alhaji mani na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ke cewa to alhamdulillahi wannan majalisa mahi an kai inda har da ma 'yan adawa an kai wasu dokoki da kudurai na cigaban ƙasa sukan taru su sa hannu a zartar da wannan rinjaye na ƙasa gaba ɗaya. sai dai a ɓangaren 'yan adawa alhaji abdulmuni na jam'iyyar mnrd hankuri yana cewa fa a janguriyar nijar 'yan majalisar dokoki sun kasance 'yan yi ka ne kawai ba aiki suke yi wa ƙasa ba jam'iyyunsu suke wa aiki kuma ka san mu 'yan majalisa ne nijar 'yan majalisa ne wa'anda ba 'yan majalisa ƙasa na ba 'yan majalisa fartin suna kowane ɗan majalisa umarnin farti ne na shi da an ka ce ɗan majalisa na ƙasa to nauyin ƙasar na abisa kanka ke na ba nauyin farti abisa kanka nauyin ƙasa abisa kanka to mu 'yan majalisa mu 'yan jika na yi kana haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jankuriyar nijar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11.15 Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili ya gayyato babban sakataren jam'iyyar APC na ƙasa Alhaji Mai Malabu ne wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Za mu kuma fara karɓar tambaya daga Katsinan suna Sunana Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar mm. jama'a reshen jihar Katsina. Tuni tambayar da nake so in yi ma shi babban sakatare a jam'iyyar APC ta ƙasa. shin da su wani kuduri ta ɗauka na magance irin shirin nan da gwamnati ke yi na yin tona mai na a zaɓukan ƙananan hukumomi da ake yi kamar yadda misali jam'iyyar pdp da ta gabata yan gwamnati mulki a jiha ta zaga da aka yi zaɓa ƙananan hukumomi wannan jami'a ita take cinye dukkan illahir wannan zaɓuka wannan kujeru. to bari ya baka an salon guro bismillah ko ba shi ansa ka ji tambaya. kamar yadda mai tambaya ya so ya sani alhamdulillah ita jam'iyyar apc jam'iyya ce da aka kafa ta akan manufa sannan kuma da dukkan abin da ya wajaba na gyara na kasa yadda kasa za ta ci gaba yana daga cikin tsarin jam'iyya yadda za a duba duka tsare-tsare na abin da ya shafi zaɓe na tarayya da na jihohi duka so amma babban matsala a nan kamar yadda kowa ya sani a najeriya a cikin alkawarar guda uku manya-manya wanda shi mai girma shugaban kasa ya dauka akwai maganan dawo da zaman lafiya a kasan nan musamman ma wannan yaki da ake da 'yan ta'adda da kuma maganar cin hanci da rashawa da kuma samar da aikin yi to wa'annan matsaloli kowa ya sani duk abin da ke faruwa a kasa ba abu da zai gudana idan ba zaman lafiya to farko zuwa lokacin da shugaban muhammadu buhari ya zo ya zo da niyya na tabbatar da zaman lafiya farko tukuna sannan kuma yadda ake wawushe dukiya sai an samu dukiya a ƙasa sannan za a samu ayyukan yi a wa matasa ayyukan yi sannan a yi wa ƙasa aiki so a cikin wannan abubuwa kamar wannan magana na tsarin zaɓe daga kawo magana ne da yake cikin tsarin mulki wannan kuma abu ne da yana daga cikin kudirin jam'iyyar nan a ga cewa an gyara an inganta shi To bari mu nufi Abuja. Abuja ku ba mutum na farko ya yi tambaya ko? To masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai suna na Sha'ibu yan MTA ke jihar Nasarawa. Alƙalin ƙungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Tambaya ta da zama babban bako ita ce. Dangane da alƙarorin da suka yi a lokacin zaɓe. sun yaya ina aka kwana dangane da waɗannan alƙarorin wanda kuma shi ne ya kai ga cewa talakawa suna ta koke-koke a halin yanzu saboda rashin cika wa'annan alkawarorin. To Alan Guro ka ji tambayar ta sako? Eh to alhamdulillah tambaya wato na farko duk ɗan Najeriya na gari wanda ya san halin da ƙasar nan take ciki wanda kuma ya san halin da ƙasar take ciki kafin zuwan shugaba ƙasar Muhammadu Buhari ya san halin da ƙasan yake ciki kusan an wawushe komai kasa ta riga ta durkushe kuma ƙasan kusan ma ba a biyan albashi a sassa daban-daban na gwamnati musamman wasu jihohi da ƙananan hukumomi ba sa iya biyan albashi da kuma wasu ma'aikatu na tarayya to a cikin wannan hali shugaban ƙasa ya shigo kuma wannan alkawarra kamar da na gaya maka musamman ma akan maganar yaƙi da 'yan ta'adda da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da aikin yi kaga wa'annan su ne muhimmai guda uku na farko sannan kuma duk ɗan najeriya ya sani halin da ake ciki yanzu da yadda ya zai samu gwamnatin a ciki duk wanda ya sani musamman ma mutanen da suke arewa maso gabashin ƙasar nan sun san cewar an samu kwanciyar hankali daidai wa daidai kuma zaman lafiya yana dawowa cikin hankali shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ba mai saba alkawari ba ne mai faɗa da cikawa ne sannan kuma idan ka duba yadda ake tafiyar da yaki da cin hanci da rashawa wannan shi ne karo na farko da aka banka da iri waɗannan almundana da aka yi da kuma yadda kake gani yakin yake tafiya da kuma gamsuwan 'yan najeriya da ma dukkan duniya baki daya saboda idan ka duba yanzu mutuncin ƙasan ma sai yanzu take dawowa sauran ƙasashen duniya suke sha'awar mu'amala da najeriya wannan ba karamin aiki ba saboda idan ba jajircewar shugaban kasa ba babu mata hanyar da yanzu za a ce mutane za su shiga masallatai da cocina su yi ibadu ba tare da suna tsoron juna ba don idan mai tambaya yana iya tunawa lokacin da aka zo a wancan gwamnati da ta shuɗe in kana shiga kasuwa da tararradi kana shiga wurin ibada da tararradi makaranta da tararradi to yanzu cikin ikon Allah zaman lafiya tana dawowa sannan kuma dukkan abu da kake gani tsare-tsare da kake gani kasashe suke sha'awar mu'amala da shugaban kasar mu suke sha'awar mu'amala da kasar ba komai ne ya kawo haka ba sai yadda da kudurorinsa da niyyarsa da suka ga hazakarsa wajen cika alkawuran da ya dauka 'yan najeriya mai tambaya kamata ya san cewar shi shugaban ƙasa muhammadu buhari bai da wani burin kansa don shugaban ƙasa ya taɓa yi da dawa da ya yanzu domin ya tsamo najeriya daga halin da take ciki ya sama wa 'yan najeriya ƙasa na gari babu wani alkawari da aka saba a yanzu sannan idan idan aka duba yanzu gwamnatin nan ko shekara ba ta yi ba komai sai da hankali kuma ina tabbatarwa mai tambaya cewar insha Allahu dukkan abin da aka alkawarta 'yan Najeriya za su gani. To bari mu koma Katsina. Katsina ku ba mutum na gaba ya tambaya ko? To, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Adamu Aliyu Amu, sakataren kungiyar murai jama'a na reshen jihar Katsina. Tambaya ta guda biyu ce ga babban sakatare. na ɗaya ina tambaya akan matsalar karancin man fetur da ta addabi al'ummar najeriya kusan wanda ba a taba gani ba tambaya ta ta farko kenan ta biyu kuma ina tambaya akan alkawarin da ita kanta jam'iyya da kuma shugaban kasa suka yi ma al'ummar najeriya cewa marasa aikin za a basu kamar alawansu na naira dubu biyar biyar a duk wata to bayan an hau kuma ta iya tana abin yana ke kwangaba kwan baya ba a dai san ina aka kwana ba shi akan wannan abu to malam batun alkawuran nan ya ansa tambaya kawai ansa da zai baka kila akan batun dubu biyar biyar din da aka ce za a bayar to ranka ya daɗe gare ka to shi tambaya kamar yadda kika masa bayani na farko wanda ya yi akan maganan alkawar na riga na ansa sannan na biyu tambaya da yake magana dubu biyar wannan magana dubu biyar an yi bayanai da dama a kai kuma farko ma akan maganar nakasassu aka yi sannan shi alkawar da aka yi wanda ya shafi kowane ɗan najeriya shine maganar samar da aikin yi wa matasa wannan tana nan daram sannan maganar dubu biyar biyar da ta yi magana ne da aka yi wata fanni da ne na maganan nakasassu da sauransu wanda kuma shi mataimakin shugaban kasa ya fita ya ba da haske akan wa'annan abubuwa da ake yi bayanai gamsassu da shi ah, mataimakin shugaban kasa ya yi da kuma ainihin minista na watsa labarai ina ga kamar sun wadatar akan wannan tambaya da ya yi. To batun man fetur fa? To batun man fetur shi mai tambaya da yake yi ya san halin da ainihin harkar man fetur yake ciki a duniya baki daya ba ma najeriya ba sannan kuma shi maka na yadda na yi bayani shi minista na albarkatun man fetur kaciku ya fita ya yi wa 'yan najeriya gamsasshen bayani tun daga ran da haka fara dan yajin aiki zuwa yanzu bayanai yake yi na matakai da ya dauka na magance al'amarin abubuwa ne da aka zo aka tarar a rincaɓe wanda kuma dukkan wa'annan abubuwa da yake faruwa babu mai alakanta shi da gwamnati mai ci yanzu saboda calan da yake cikin nnpc da sauran wuraren da abin ya wajaba ba karamin barna aka yi ba sannan kuma maimakon kamar yadda mutane suke gani a ɗauki matakan da zai ƙara dubu zama al'amari gara a bi shi da hankali yadda za a warware shi wannan abu ne ai abu ne da ya faru cikin wancan sati da aka shiga wa'annan abubuwa kuma dole ne idan aka ɗauka matakan gyara dole wani lokaci sai an shiga wani hali sannan a ketare ba wai wani abu ne kamar a kifta ido a ci an riga an gyara shi kenan ya gyaru haka ne ba haka tsarin yake ba so duka tsare tsare nan ana yi saboda dukkan gyara dole a yi shi ɗaya bayan ɗaya yadda bai cutar da al'umma ba abin da ya sawaka kenan a yau kafin mai sallama muna godewa bakon namu alhaji mai malabu ne babban sakataren jam'iyyar apc wadda take jan ragaman mulkin najeriya sai kuma malam haruna muhammad katsina da malam buhari yunusa kumurya da wakilin sashen hausa nasiru alhikaya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai a halin yanzu kuwa jimai ali ce ke gayyatar ku a makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. Madalla a gaishe da Jummai Ali. Masu sauraron mu an jima muna son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan jarabawa nan ta shiga jama'a da ake kira jam wadda ɗalibai da yawa yanzu ke kokawa da ita. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. zaben farko ta fito ne daga abdulsalam muhammadu lema tsakin ka ce ya kamata dan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin mani da bindawa a jihar katsina wato aminu ashiru mani ya gane cewa ba fa mutanen kaduna ne suka zaɓe shi ba da zai koma can ya zauna ya dace ya dawo inda aka zaɓe shi domin ya san matsalolin da al'ummar da suka zaɓe shi suke ciki salam voa hausa harin da 'yan boko haram suka kai wani masallaci da ke garin maiduguri wani abin takaici ne da allah wade kuma muna roƙon allah da ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda amin sako daga bala muhammadu dabban jihar bauchi amincewa da majalisar dattawan najeriya ta yi na samar da naira biliyan goma don mai da 'yan gudun hijira gidajensu na jihohin adamawa da borno da yobe yayi daidai da fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu sako daga ango malamin makaranta da sani mai langilangi ya wuri ta gaba ta fito ne daga ilyasu muhammadu tungan bako ka ce ubangiji allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen hare-haren 'yan ƙuna bakin wake a nigeria da nahiyar muta afirka da ma duniya baki ɗaya to kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice. gwamnatin kasar ghana ta ce tana cikin shirin kota kwana sakamakon harin da aka kai wa makwabciyarta a kasar ivory coast manya-manyan jami'an tsaron kasar suka ce sakamakon bayanan sirrin da suka tattara ya nuna cewa kasar tana fuskantar barazanar ta'addanci shugabannin jami'an tsaron sun bayyana hakan ne jiya laraba jim kaɗan bayan sun gama ganawa da shugaba john mahama akan shirin da suke yi na tunkarar wannan babban kalubale. gwamnatin kasar miyama mai jiran gado ta fitar da jadawalin mulkinta ciki ko har da ma'aikatar da zai kula da harkokin al'adu domin kawo ƙarshen tashin tashinan da ƙasar ke fama da shi na wasu ƙabilu sabon shugaban ƙasar tim kiya mai jiran gado yanzu haka ya miƙa wa wannan sabon tsarin yadda zai gudanar da gwamnatin nasa ga majalisar dokokin ƙasar wadda ita kuma ta keɓe gobe juma'a domin tattaunawa a kai Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Skip. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe kuma a yau suna tare da ministan muhalli na Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin ku kasance da shirin yau da gobe.